واذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستاذنوا كما استاذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم اياته والله عليم حكيم idan yara daga cikinku suka yi shekarun balaga to su nemi izinin shiga gida a kowane lokaci kamar yadda aka faɗa dangane da manya a abin da ya gabata kamar yadda Allah ya bayyana muku hukunce-hukuncen neman izini haka yake bayyana muku ayoyinsa Allah masani ne dangane da maslahar bayinsa mai hikima ne cikin abin da yake shar'anta muku